fondation irondel niger sacha hausa studio kalangu ke magana gunguma man tani ke dauke da ragama shirin ga kanun labarin yau masu ruwa tsaki ga batun karkara ya kamata su mutunta matakan da doka ta zayyana kan batun kula da hilayen kiwo da noma domin kaucewa rigingimu a faɗar shugaban gundumar dogon dutse za ku ji bayaninsa a cikin shirin. halayen fade 42 aka wa kananan yara a bana a birnin agadez wani yanayin damuwa a cewar magabatan ma'aikatar kariyar yara muna dauke da cikon bayani yaya ake sanya ko a janye kara a kotu za ku ji yadda ake ta bakin madam goje maimuna gazibo a shafin rahoton musamman na shirin namu. Masu sauraro barkamu da yau Litinin 31 ga watan Oktoba 2022 yanzu kuma gazubin labarun dalla-dalla. Bari mu soma da wanga al'ajabi da ya abku. A daren jiya sakamakon harin da aka kai wa wani girkin jami'an polis kusa ga garin Dabira cikin gundumar hukumin ɗin rumfa ya nuna an kashe holisai uku ɗaya ya samu rauni a labarin da muka samu yau da sahi a can mahukuntan jihar sun isa wurin yau da sahi domin gani da ido yadda lamarin ya faru kuma suka halarci zana idar holisan da suka rasu Allah ya ji kan rai. A cikin garin Garadawa, gundumar Kaita, jihar Tawa a ranar Asabar 29 ga watan Oktoba, wasu makiyaya a yayin da suke wucewa sun saka dabobinsu cikin gonakan da ake girbi hakan ya haddasa arangama tsakanin makiyaya da manoman wannan gari kamar yadda wata majiyar garin ta shaidawa studio kalangu a yau dai wato sakamakon ya nuna manoma uku sun raunata cikin su biyu an kai su asibitin kaita makiyaya bakwai kuma jandarmun keta sun samu su kira a fadar majiyar guda. Domin kaucewa rigingimu tsakanin manoma da makiyaya a wanga lokacin girbi, shugaban gundumar dogon dutse ya sa kira ga masu ruwa tsaki ga lamarin don mutunta dokoki. Shugaban gundumar dogon dutse Idi Musa a firarsa da wakilin aliyu bawa ya yi bayani kamar haka makiyaya da manoma ana rashin gane juna saboda ba a fahimci abin da shari'a ta ce ba lokaci an takwai wanda ake kayyade daga lokaci kaza an saki gonaki kowa ma ya je ya sabu shi inda yake so yanzu wannan lokacin bai ba abin da ke kira ga jama'a a yi hakuri lokacin wannan bai ba duk wani wanda yake da busashe a ciki ko gona tashi ce ya kokari ya hudda su wannan shi ne yake ba da kowa ga bako in ya zo ya shi ma sa shi kuma sai rikici ya tashi kai ka kare aiki makwabcinka bai kare ba sai ka zo ka sa busashen ka a cikin gonar kuma kiyaye masu wuce su gani sai an sake sai shiga kenan banda gonar ta kamata makwabcinka sai sun gama masu busashe ma a cikin gonakin su yanzu ma su hudda kowa ya kare hakkin shi ka a shiga gonar wani kuma makiyayi bai banna ba ka a zo a aza mishi banna kuma kan mutum ya ma kanshi shari'a duk abin da kaga an maka ba daidai bane buga iko ka zo ka faɗi kakka ma kanka shari'a me ma kai shari'a ka ce kawai kai an ce maka gona sai ka je ka nemi makiyayin wani dole sai ka matsa mishi a'a neman iko wannan aikin su ne kai in dai ka gan shi wanda ya maka banna kawai ga ya mai iko hakkin ka za a hudda maka shi insha Allah. A gabashin ƙasa yankin Mangari fiye da eka dubu hudu na ciyawa gobarar daji ta laƙume cikin kwana biyu a cikin jihar Difa an samu ɓanna da dama har ma da wasu garuruwa a faɗar ma'aikatar jiha mai kula da muhalli. Wakilinmu Gidi Abdurrahman ya firanta da Laftana Miti aromele na harabar jihar ga bayanin da ya masa. mun samu gobaran daji har so shidda kuma hudun duka a cikin departaman gingimi ne kuma dukkan su a kwaminigin kabilewa kuma an samu biyu a cikin boso guda a kwaminigin boso guda a kwaminigin tumur ga yanayin lokacin da muke ciki ana iya cata yawaita biyu nan na departaman gin boso sun ci eka dubu biyu da dari shida da arba'in da uku departaman gin gingimi kuma cikin kwaminigin kabilewa ne su wannan gobaran sun ci eka dubu biyu da saba'in 40.44 kenan a yau a jihar difa abin da muke da shi a gabanmu yanzu wanda gobaran daji ya cinye ya cinye daji da ya kai eka dubu hudu da ɗari bakwai da goma sha uku da dugo talatin da asaran dukiyoyi an samu wanda aka samu na kablewa ba a ma da ba a ga iya yanda aka yi asaran Daga Mangari mu isa yankin Abzin a cikin waga shekara jihar Agadas ta ƙididdige halayen fyaɗe kan yara ƙanana arba'in da biyu, a cikinsu da yara maza bakwai a cewar harabar jiha mai kula da ci gaban mata da kariyar yara. Yanayin ya zama abin damuwa a faɗar magabatan ma'aikatar wakilinmu Musa Mamman ya firanta da Suleiman Isaka na sashen kariyar yara. Mutane Muhammadu ɗauke da fassara. Wannan shekara mun tantance neman yin fyaɗe da yara ƙanana arba'in da biyu. a cikinsu akwai maza. Neman yin fyaɗe a nan birnin Agades kaɗan ne ake kai wajen polis ko wajen jandarmomi har ya kai mu. Mafi yawa batun yana tsayawa ne a cikin iyali. Iyaye ya kamata su sa ido ga yaransu idan za su fita. Muna kira ga al'umma su yi hattara da waɗansu mummuna halaye waɗanda da yawan su ne suke taimakawa wajen yin fyaɗe a nan Agades. abinda da muke gani lamari ne da ya mamaye ko'ina wannan kuma waɗanda aka kawo mana ne muna bisa duka abin da ya shafi neman yin fyaɗe a nan birnin agades muna mu domin ganin lamarin da suka fuskanta bai zame musu a cikin rai ba na tsawon lokaci a rayuwarsu Kowane sha bakwai ga watan Oktoba na shekara ake sallace ranar ƙasa da ƙasa domin kawar da talauci. a yame biron bankin duniya ya shirya da tattaunawa a ranar alhamis bisa wannan batun canza miyan da matasa masu masana'antu da tawagar bankin suka yi komi ta haifar mai kula da sadarwa na biron bankin duniya ƙasar niger musulmi sidi mohammed ya ma habibu garba bayani a kai Abin da ya shafi rage talauci mu abin da muke yi a cikin ƙasa kamar niger da akwai fiye da kashi 60 cikin 100 na al'ummar niger da suke matasa su ne na farko da wannan batu na talauci ya shafa. Manufar mu shine haɗa su domin canza yawo bisa batun talauci yaya suke kallon abun waɗanne shawarwari za su iya badawa domin a tinkari talauci. Don haka ne yau muka haɗu muna so mu ci gaba da samun goyon bayan matasa. Bankin Duniya yana aiki na dafawa gwamnatin Nijar kai tsaye. Abin da muke so mu nuna yadda bankin yake tafiyar da ayyukansa. mun tallafin da muke bayarwa domin dafawa masana'antu da suke nan suna yi. Kaman kowace shekara a makon nan a garin Harikanasu cikin gundumar Boboyi aka yi sabgar bayar da ɗaukar yaunin karatun matasa 'yan mata na wannan garin wata fusa'a da Profesa Ramatu Saini ta fitar domin baiwa ɗalibai 'yan mata mafi azaƙa tukuici don kuma ya kasance sun ci gaba da karatunsu. Barham Saini wakilinmu ya aiko muna jawabin Farfesa Ramatu Saini Samira Rafi dauke da fasara. Manufar ita ce ba yara ƙwarin gwiwar karatu da samun ilimi na gari. alkalami mai nuna ci gaba da ke sa kullum a matakin ƙarshe. Wurin gazawar mu shine wajen ba da ilimi. A gani na komai lissafi ne. Tun tushe ya kamata a yi aiki. In tun a ƙasa an yi abun ƙwarai yara da yawa za su samu sa'ar zuwa jami'a. Sannan ne alƙalami mai nuna ci gaba na ƙasar mu zai hau. Kenan ya kamata tun tushe tushe a bada ingantaccen ilimi in na ce tushe ina nufin ƙauye ruga da da'irori ba manyan birane kawai ba in dukkanin da'irori sun samu ilimi na kwarai wa yara saboda yawancin matasa duka a ƙauyuka ne suke kenan wannan zai cece mu karo na biyar ke da muke yin irin wannan ba da taimakon da'irorin da wannan abun ya shafa kowace shekara karuwa suke ba kamar ɗaya zuwa ɗaya ba ne wannan shekara mun samu yara da za a ɗauki nauyin karatunsu su goma sha bakwai A wani fannin kuma dangance da haɗuwar cop Vincent da za ta gudana bana a ƙasar Masar matasa masu faftuka bisa kan yanayi a ranar Juma'an nan a nan Yame sun gudanar da wani babban taron matasa kan batun yanayi ko a kan mi tattaunawar ta dukufa bangaren kasar Nijar, daraktan zartarwa na kungiyar Sani Ayuba ya baiwa Rahilat Suman amsa ga fasarar kalamun nasa. Da yawan matasa sun samu tallafi daga wasu manyan ma'aikatu da za su karfafa tawagar Nijar a wajen taron kwaf. domin kawo sakonnin matasan saboda kun san a nan Nijar muna fuskantar ibtila'i na matsalolin ambaliya da fari kenan domin kawo abubuwa da al'ummarmu suke yi yi domin kawo gudunmawarsu ne akan irin waɗannan bala'o'i da na bayyana domin wannan taro na cop da zai gudana a 'yan kwanakin nan ya kasance na afirka da zai karbi bukatocin al'umma saboda yaƙi da canjin yanayi batu ne na gaggawa kenan yana da muhimmanci ya kasance matakan da za a ɗauka su zo daidai a wajen taron a samar da hanyoyi shawarwari sannan mu samu ƙungiyoyi da masu hannu da shuni da za su dafa mana mu girku Bari mu kammala da wasan motsa jiki dangance da tankaɗe da rairaye na kofin ƙasashen Afirka na ƙwallon ƙafa na masu ƙasa ga shekara 23 ƙasar Nijar ta fitar da ƙasar Cote d'Ivoire a karon zagaye na biyu a hilin buga ƙwallo na Stadium Sukuro zagayen gaba 'yan Nijar za su kara da 'yan Sudan. kasashe goma sha hudu ne ke cikin jeri a yanzu dai domin cire tikitansu ga halartar kan ruwa da za ta gudana a watan Yuli 2023 a kasar Morocco. Gasar za ta kasancewa cin nasara zuwa ga wasannin Olympia na 2024 a Paris. wanda koti ke iya yankewa shari'a na iya gabatar da ƙara ta hanya biyu guda lokacin da ake ƙoƙarin take masa haƙƙinsa idan batun ya shiga hannun koti ko kuma a masharanta ta da'ira kanan ta fuskar kwamseriya ko ta jandarmeri ko kuma a harabar ofishin babban alkali madam goje maimuna gazibo ta ƙara wa alamin washar cikon bayani ga zumin firar tasu Wanda kotu ke iya yanke ma shari'a na da hanya biyu ta gabatar da kara. Idan sun ga ana kokarin take hakkokinsu da farko a bangaren alkalin gwamnati da ya shahi kai karar a bangaren kotu ko kuma mashara'anta ta da'ira idan a birnin ya mai kuke. Sannan bangaren kotu ta hanyar kai kara a ma'aikatar 'yan sanda ko ta jandarmomi ko ofishin babban alkali. Me ake iya rikewa cikin waɗannan nau'in biyu na shigar da kara? A matiyar penal, injure grave. A shara'ance mummunan zagi ko ƙazafi tun amana bayyana cuta fyaɗe bugu sata bayyana sirri da aikata laifi ta hanyar yanar gizo da sauransu yafiya ko kuma shanye karar baya da wani tasiri kenan ya kamata ku yi tunani sosai kafin ku yanke shawarar kai wani dan uwa ko kuma aminin ku gaban alkali ko kuma ma'aikatar yan sanda saboda ya cuce ku ko ya ci amanar ku ko kuma ya zage ku ko ya buge ku saboda da zarar kun kai karar kuma aka yi rajista to maganar ta huce matsayin ku komai ya koma hannun kotu ita za ta ɗauki komai a hannunta don ta biya muku hakkinku a matsayinku na ɗan ƙasa tunda an ci zarafinku. Sai dai idan kun nuna imani kun tausaya ganin cewa ɗan uwa ne ko kuma amini ne kuma dangi sun sa baki to ana iya harangumta mishi amma sai ya yi zaman kurkuku da kun biyan diya daidai da laifin da ya aikata. Abin da za ku iya yi anan kawai shine ba wai ya rama muku abin da ya sata ba. Misali akwai laifuffuka kamar su fyaɗe wanda idan waɗanda aka yi ma suka yafe to shari'ar ta mutu. Bangaren shari'a na biyu ya yi shafar rigingimu na filayen noma da su bashi da cinikin hilaye da gado da kuma aro da sauransu a nan masu karar suke da iko kan rikicin nasu a duk lokacin da suka ga dama suna iya tse da rigimar in sun sasanta aikin da jushi zai yi a nan kawai shine ya kashe maganar tunda masu rikicin sun yahe ma juna rikicin tsakanin mutane ne juju kuma dan kallo ne kawai A wani mataki ne ake iya maganar janye kara? Ana batun janye kara ne lokacin da aka ma wani laihi ko kuma in babu jituwa tsakanin mutane. Janye kara shine yafiya a shari'ance. man sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau. A madadin Mustapha Mamman Sani mai ba da umarni, shi na editan maraicen yau, lawali isa wanda ya daidaita muku seti kuka ji mu daren na kam ni naku dan badan dan arziki malamin mangungu ke muku sallama a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio kalangu yanzu ga zainabu abdu ta shigo ta gabatar muku labaru da halshen zabarmanci ai sauraro lafiya studio kalangu A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.